kwanan nan fa maganar da ake faɗawa al'umma saboda kin Allah wai shi shugaban ƙasar yi tafiya ne sai maƙiyan musulun musulun suka zo suka ƙara kuɗin mai la ilaha illallah maƙiyan musulun musulun wato yanzu wani ne zai zo kana shugaban ƙasa kujerarka ya ƙara kuɗin mai kila ma maƙiyan musulun musulun ne suka fara cire subsidy ko ba gane ba maƙiyan musulun su suka fara cire subsidy wannan fitina da muke ciki abinda ya jefa mu a ciki farko shine daga radda aka ce an cire mu ba daga ta faro ba duk wani abu bindin wancan ne wai yanzu shugaba bai nan wai sai wasu mutane makiya kajirin wannan magana ya kamata ne ta fito daga wanda bai da ilimi amma ba mai ilimi ba wannan wayannan mutanen yan tsarin ra'asumali ne tsari ne na me yake can capitalism ko yawa to kaji wani bature nan kusa capitalism tsarin jari ne jari hujja jari hujja gwargwadon ƙarfinka gwargwadon samunka haka tsarin yake kuma mun karanta wannan da ku a baya tsarin almaniyanci tsarin asmali tsarin kaza mun karanta da ku a baya malamai mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu mu zo mu zauna mu gaida za mu fitar da al'umma mu daga wannan mummunan yanayi da ta shiga ana ganewa na halin kakanikayi ba mu ga tsuntsuwa mu ga tarko inda za a zo a kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abun duniya dan ya sauka daga abin da yake kai ya bar yaƙi irin na aƙida wa an yudahina fi hadha amr ya sassauto waddu law tudhinu suna burin ina ma da ka sassauto kenan a wajen aƙida akwai sassauci ba sassauci aƙida ka faɗe ta a yadda take ba a sassauci a aƙida musamman ga wanda yake ya sani ana ganewa su kafiran makka sun san ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah